والسلام على أشرف المرسلين نبي أما بعد مالك جاء وعلق المغفرة والأجر بالعمل الصالح والصبر وذلك على من يسره الله عليه وذلك على من يسره عليه يسير فقال إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير الله سبحانه وتعالى يا ألاك أنت غافره da samun lada bil amali salihi da aiki na kwarai wasabri da haƙuri wa zalika ala yassarahu alaihi samun wannan kuma ga wanda Allah ya hore masa yasir abu ne mai sauƙi. Allah ce illal na sabaru sai dai waɗanda suka yi haƙuri wa amilus salihati suka yi ayyuka na kwarai ulaika lahum maghfiratun wa ajrun kabir Allah ce waɗannan suna da wata gafara ta musamman da lada mai girma Allah subhanahu wataala kamar yadda cikin suratul hud ya faɗi irin yanayi na ɗan adam Allah subhanahu wataala zai masa ni'ima dokon ya gode wa Allah akan ni'imar da ya masa sai wannan ni'imar ta sa masa mutunci ta sa masa ɗagawa da jiji da kai rika ganin ya fi kowa ko rika ganin dan ya isa ne aka bashi wanda ni'imar idan wata jarraba ta same shi kuma daga baya Allah ya yi masa wannan jarrabar da ya samu kansa a ciki ya murmure to sai ya manta waccan jarraba da Allah ya masa sai dawo ya ci gaba da fariya yana alfahari yana nuna isa yana hura hanci Allah ce to babu waɗanda suke kubuta daga wannan mummunan mummunan ɗabi'a a cikin mutane sai wanda suka sifantu da waɗannan sifofi guda biyu haƙuri da kyawawan ayyuka ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لف إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة wa ajrun kabir saboda ka wanda zai samu waraka daga wannan cutar ta jin cewa shi ya isa ne yasa Allah ya bashi ya isa ne Allah subhanahu wataala ya sa yayi masa kaza ya masa kaza ba zai tuna cewa ni'imar ubangiji bace ya so shi da ita kuma tashi ce duk sanda ya ga dama zai iya kwace ta ko kuma ya zanto ya bar masa ita amma ba zai amfana da ita ba gashi da ransa gashi da ransa dukiyar tana gabansa amma kuma ba za ta amfane shi ba saboda Allah ya jarrabe shi da wata cuta wata rashin lafiya wadda wadda dukiyar a gabansa ba za ta yi masa wani amfani ba maimakon ya rika kaskantar da kansa gaban ubangiji subhanahu wata'ala yayin da wani abu ya same shi ya ji cewa daga Allah ne ya bai da al'amarinsa ga Allah ya nemi taimakon Allah wajen yaye masa abin da yake damunsa idan kuma ya samu kansa cikin wata ni'ima ya dauka daga Allah ne yayi wa Allah godiya ya ga yayi abin da Allah subhanahu wataala yake so ya zai yarda da shi Allah ya ce to wannan cuta ce da take damun dan adam a bisa a bisa wato sifarsa ta dan adam babu wanda yake samun waraka daga wannan cuta illa alladhina sabaru sai waɗanda Allah ya ba su haƙuri ya ba su dangana suna da hakuri wajen su yi wa Allah biyayya a cikin duk abin da ya umarce su da shi suna da hakuri wajen su bar abin da Allah ya hana su sannan kuma suna da haƙuri akan abin da zai same su da jarrabawa sannan suna ƙoƙari wajen ayyuka na ƙwarai su ga cewa sun kyautata wa kansu sun taimaka wa na kusa da su sun yi abin da Allah subhanahu wataala yake so sun bar abin da baya so to waɗannan su ne Allah ya ce zai musu wata gafara ta musamman yace ulaika lahum magfiratun wa ajrun kabir wadannan suna da wata gafara daga ubangiji sannan kuma suna da wani lada mai girma wanda shine gidan aljanna da samun yardar Allah da samun ganin Allah subhanahu wataala a cikin gidan aljanna wa akhbara anna as-sabra wal maghfirata min azaib allati allati tijaratu ahliha la tabur sannan Allah subhanahu wataala ya bada labarin cewa haƙuri da gafara haƙuri wal makfira da afuwa tun yin haƙuri ya yafiya wani daga cikin manyan muhimman kasuwanci wanda mai yin su ba zai yi asara ba kasuwancin da wanda yake yin su waɗannan kasuwanci ba zai asara ba wanda yake haƙuri sannan ya yafiya wanda ba zai asara ba Allah subhanahu wata'ala ya ce babu laifi ga wanda aka cutar da shi ya ɗauki fansa ko ya rama daidai yadda aka yi masa wala man intasara ba'da zulmihi fa ulaika ma alaihim min wanda duk yayi ramuwa bayan an zalunce shi Allah ce wanda babu laifi a kansu nama sabilu ala alladhina yazlimuna an-nas wa yabghuna fil ardi bighayri al-haqq ulaika lahum azabun alim haka ne ko sai yace wala man sabara wa ghafara inna dhalika lamin azmin umur ce amma laifi yana ga waɗanda suke zaluntar mutane suke ta'addanci a bayan ƙasa ba tare da wani haƙƙi ba ba tare da wani dalili ba Allah ce waɗannan suna da azaba mai raɗaɗi sai ce wala man sabara lalle wanda ya haƙuri akan abin da aka yi masa ba daidai ba <clears throat> ya ɗau haƙuri wa ghafara ya yafe Allah ce inna zalika lalle yin wannan da bin azmil umur yana da cikin muhimman al'amura muhimman al'amura ne a gurin Allah duk wanda yayi wannan to shi kuma Allah ya masa alkawarin shi kuma zai masa sakayya tashi ta musamman Allah ya masa wannan alkawarin wajaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbu adh Allah ya ce wajaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha mummunan sakamako mummunan aiki sakamakonsa mummunan aiki irinsa mummunan aiki sakamakonsa mummunan aiki irinsa Allah sai ce man afa wa aslaha amma wanda ya yi afuwa sannan ya samar da gyara da sulhu tsakaninsa da wanda ya masa laifi Allah ce fa ajruhu ala Allah to Allah ya dauki ya dauki nauyin bashi ladansa Allah ya dauki nauyin wannan ya dora wa kansa ya wajabta wa kansa shi zai biya shi bare ya yafe ba har ya gyara tsakaninsa da ɗan'uwansa to shi kuma ya zo Allah zai biya shi amma ya ce zai rama to ba laifi ya yi ba sauraka haƙuri da yafiya wani babban al'amari ne ga wanda duk yake yin su to yana wani kasuwanci ne da babu tasgaro babu asara a cikinsa wa amara rasulahu bis sabri li hukmihi وأخبر أن صبره إنما هو به وبذلك وبذلك جميع المصائب تهون فقال واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون سنة malam ya ألا يؤمر ya زنسن manzansa يا haƙuri ya وهو haƙuri ya الله da abin da Allah ya hukunta masa ya haƙuri ya ya dangana ya bai da al'amarinsa ga Allah wa akhbara Allah ya gaya masa anna sabrahu inna ma huwa bihi haƙurinsa ba zai yiwu ba sai tare da taimakon Allah saboda haka ka nemi taimakon Allah akan haƙuri ba za ka iya yin haƙuri ba ba tare da taimakon Allah ba saboda annafsu annan nafsa la bisu zuciyarka ba za ta kyale ka ba za ta rika saƙa maka mummunan abu sauraka ba lalle ne ka iya haƙuri ba shi ɗan yana nan yana ta zungurinka na shaitan ya zago bai da ku ce shi ɗan yana nan yana ta zunguri yana ta ziga a tsakaninku daga cewa ya ɓata tsakaninku don haka ba za ka iya samun taimakon samun yin haƙuri ba sai da taimakon Allah Allah ya gaya wa annabinsa sallallahu alaihi wasallama wa bidhalika jami'ul masa'ibi tahud da wannan haƙuri da juriya kowace irin masiba idan ta zo sai ta zo da sauki, sai ya zama mutum da sauƙi ba zai tada hankalinsa a kanta ba Allah ce wasbir li hukmi rabbika Allah ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam ka yi haƙuri ga hukuncin ubangijinka abinda ya hukunta maka na abin abinda ya hukunta maka na ganin ɓacin rai na ganin abin da ranka baya so to ka yi haƙuri akan wannan fa innaka bi a'yunina lalle kana bisa lura mu Allah subhanahu wata'ala ya ce lalle muna lura da kai muna baka kariya muna sanar da abin da kake ciki zaka ko menene ya same ka kai dangana ka mai da al'amarin gare mu haka nan yake ce masa wasbir ka yi haƙuri wa ma sabruka illa billah haƙurinka ba zai yi ba sai tare da taimakon Allah wala tahzan alaihim kada ka ɓata ranka a kansu to kada ranka ya ɓaci a kansu da ya haƙuri akan abin da suke gaya maka ko suke faɗa maka da irin sunaye miyagu da suke kiranka da su da laƙumba munana da suke baka sai da kai mawaƙi sai da kai boka sai da kai matsafi sai da kai mai raba kan mutane sai da kai mai taɓin hankali su duk irin abin da za su gaya maka ka yi haƙuri ka ci gaba da da'awarka kada ka tsaya kana tanka musu akan wannan ka sa gaba ka ci gaba da abin da kake yi na su zuwa ga Allah subhanahu wataala wala tahzan alaihim kada ka rika bace nuna bace ranka akan su kada ranka ya bace akan su wala taku fi dhayqin bima yamkurun kada ka zanto cikin kunci bisa daga abin da suke kullawa na makirce makirce da irin duk irin makirce makirce da suke kulla maka kai ya yasa ka ji takuruwa ka ji damuwa ka cewa kana cikin tsaka mai wuya a'a ci gaba da da'awarka inna allaha ma'al ladzina taqaw lalle Allah yana tare da waɗanda suka yi taqawa wato suka kiyaye dokokin Allah suka yi abin da yace su yi suka bar abin da ya hana su wanda ita ce taqawa to Allah yana tare da waɗanda suka yi wannan ladina hum muhsinuna yana tare da waɗanda su masu ihsani ne masu kyautatawa ne saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai inda ya kai wajen taqawa ya kai inda ya kai wajen ihsani babu wanda ya kai shi ga takawa babu wanda ya kai shi ga ihsani don haka yana tare da cikakkiyar ma'iyya ta ubangiji Allah yana tare da shi da taimakonsa Allah ya tare da shi da kariyarsa Allah ya tare da shi da nasararsa saboda haka ubangiji kuma ya cika masa wannan alkawari ya shi ya masa taimakon da ba a taɓa yi wa ɗan adam irinsa ba ya ba shi nasarar da ba wa ɗan adam da ya taɓa samun sa tun kafuwar duniya ya zanto addininsa ya tsaya a bayan ƙasa ya kafu duk irin makirce-makircen da ake kulla masa addinin sa bai bace ba addininsa ya kaɓa al'ummarsa ta kasance ita ce mafi alkhairin al'umma da aka taɓa yi a bayan ƙasa don lalacewa musulmi ko yaya suka lalace sun fi arne musulmi ya fi arne ko mun lalacewa, sai dai musulmi da sai dai shi ma ya koma arna amma da in yana da yin rike da musulunci duk barbare wanda za ka same ta a cikin musulmi to sai ka same ta a cikin arna fiye da haka duk irin alherin da za ka gansa a gurin wanda ba musulmi ba to sai ka samu ninkin da ninkin sa saboda haka al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam ummatu mubaraka al'umma ce da Allah ya mata albarka saboda annabin da Allah subhanahu wataala ya zaba ya fifita shi akan sauran annabawa da haka al'umma ta fi kowace al'umma ta za ta tafi kowace al'umma yawa da haka Allah subhanahu wata'ala ya masa alkawari kuma ya cika masa alkawarin da ya masa annabi ya yi haƙuri haƙurin da babu wani ɗan adam da ya taɓa yin irinsa da haka cikin ɗan ƙanin lokaci Allah subhanahu wata'ala ya bashi nasarar da babu wanda ya taɓa samun irinta a cikin lokaci ɗan ƙanƙanin irin wannan mu a wajen mu ahlus sunna amma ban da wajen yan shi'a a wajen yan shi'a a wajen yan shi'a kawai gini ya rika yi akan ruwa Ginin toka haka suka ɗauka cewa annabi duk abin da yake ashe ba ba nasara yake ba yana rasuwa sabansa duk suka yi ridda waɗanda suka fi kowa kusanci da shi suka fi kowa liƙe da shi ya fi suka fi kowa sauraren shi da taimakonsa suka ce duk waɗannan mutanen banza ne shi mai sani ba sauraka yana ana rasuwa sahabbai gaba ɗaya sai yan kaɗan wanda ba fi so a lissafa su a kan yan yatsu ba su kaɗai ne suka wanzu a musulunci duk suka lalace to wani aƙida ce mummunar aƙida dukkan wani musulmi mai hankali ba dabba ba duk wani musulmi mai hankali to zai san cewa wannan ba aƙida ce da ya kamata mutum ya ƙudurce ta ba wa wajen annabi ya yi nasara ya samar da al'ummar da ba a taɓa samar da irin ta a bayan ƙasa ba ya samar da al'ummar da alkhairin ta kuma zai ci gaba da ɗorewa zai ci gaba da ɗorewa duk irin yadda muke ga abubuwan mu sun taɓarɓare sun lalace yadda muke ganin irin wannan inhizabiya karayar zuciya ta shiga zukatan wasu duniya ta buɗe wasu ido suna kallon wani abu na ƙyale duniya suna rena abin da suke kai na musulunci duk da wannan har yanzu al'ummar musulunci ita ce gaba har yanzu abin da al'ummar musulunci take tattare da shi na kyawawan ɗabi'u ba za a same shi a cikin kowace al'umma ba ka duba ka ga yadda yahuda wannan suke ragargazar mutanen gaza ka duba ka ga yadda suke saukan musu da bababamai ba dare ba rana akan 'ya'yansu da matansu tsofaffinsu makarantunsu asibitocinsu amma ka duba jejiyar nan ko shekarar jiya ne suka saki wasu mata tsofaffi daga cikin yahudawa da suka kama tsofaffi ne ɗaya shekarar ta saba'in da biyar ɗaya shekarar ta casa'in suka sake su kuma an yi hira da su wannan tsofaffin suka ce tun da aka kama su kula da su ake kuma ana hatta suka yi wani rashin lafiya a cikin wannan gobirzin magani ake kawo a basu suka yi ta godiya wace al'umma ce za a samu wannan a cikinta suka gaya musu mu musulmi ne abinda kuke yi mana mu ba zai samu irin wannan ba kuma haka musulmi ya kamata kada ka ga arne ya yi wani abu saboda arne ne shi kai ka ce mu yanzu zame sa ba za mu yi ba a'a ba zai sa mu canza aƙidar mu ba ba zai sa mu canza ɗabi'ar mu ba da halayen mu na ƙwarai shi in ya nuna mana kafircinsa a cikin mu'amalar sa ko sai muna masa musulunci mu a cikin mu'amalar mu gare shi haka ya dace wani ya ce dan me ba za a rika barin mu ma'aikatan mu manya manya su rika sata ba mu su ma fa can sata suke wallahi sata suke mu da mu ba za su <laughs> to saboda ka dan sun yi sata kuma sai mu halatta kuma namu su yi sata wai ai duk suna sace arziki kasar suna kaiwa kasashen su mu dan me ba za mu cewa manya manyan ministocin mu da manya manyan daraktocin mu da manya manyan ma'aikatan mu kuma ku rika sata arna sata suke a ba haka bane kai kana tunanin tsayuwa gaba ga Allah subhanahu wataala yau ya qumun nasu li rabbil alamin kana tunanin wannan ka duk abin da zaka cire ba haƙƙinka ba dan wani yana sata ba za ka yi sata ba dan wani yana suna fada muku cikin iyalinku suna musu faɗi suna kashe yara ƙanana ko ba za ku ci ko ba ku je ku yi matan su faɗi ba ku ci sun ba matan ku faɗi ko ba ku yi matan su faɗi a'a musulunci ba haka yace ba ka nuna musu kyawawan ɗabi'u wannan shi zai sa su gane cewa lalle akwai bambanci lalle akwai bambanci tsakanin addinin nan naku da wannan addinin da muke amma banda dai yahudu tuba babu ai matan da ya kamata ba su musulunta sai dai ka san yahudu wato sha'aninsa yana da wahala sannan mala ya ce fasabru a khiyatul mu'minin lati ya julu sun mayar jo ilaiha wato hakuri shi ne tirken mumini wanda zai yi ta kai kawo a jikinsa a jikin imaninsa a jikin wannan hakuri? igiyar imaninsa take ɗaure da shi duk inda ya kai ya komo zai dawo zuwa ga wannan turki wasaƙu imanihi allati la da lahu illa alaiha hakuri shine sangalalin imaninsa shine ginshikin imaninsa wanda ba ya da abin da zai dogara a kansa zai jingina da shi sai akan wannan haƙurin fala imana liman la sabra lahu babu imani ga wanda ba shi da hakuri wa in kana fa imanin qalilun fi ghayati dhafi ko da akwai imanin to zai zamo kaɗan ne kuma yana da rauni matuƙa saboda haƙuri saboda ba zai yiwu ba idan babu haƙuri saboda imani kamar da muka ce baya ga ƙuduri na zuciya ya ƙunshi ayyuka na gaɓoɓi ayyukan nan na gaɓoɓi sai da haƙuri ake yin su zaka kiyaye dokokin Allah ka yi abin da ya ce ka yi sai da hakuri ne zaka kiyaye dokokin Allah ka bar abin da ya hana ka saboda haka imani ayyuka wanda ɓangare ne na imani ba za su samu ba sai idan mutum ya haƙurƙurtar da kansa wasmir nafsaka ma'allazi Allah subhanahu wata'ala ce ka haƙurƙurtar da kanka ka haƙura ka kasance tare da waɗanda suke bautar Allah safe da yamma suna neman yardarsa suna neman yardar Allah kai ma ka haƙura kasance tare da su ka bauta wa Allah kaga in ba haƙuri ba zai yiwu ba Allah ce ka umarci iyalanka da sallah wasabir alaiha kai ma kai haƙuri akan ta saboda haka sai da haƙuri ne zaka iya aikata ayyuka masu kyau kuma sai da haƙuri ne zaka iya danna zuciyarka ka guji abin da yake haramun idan zuciya ta yi rauni bukata ta yi tsanani mutum ya ga haramun sai ya ɗauka saboda zuciyarsa ta yi rauni Ka ji mutum yana cewa ni wallahi ko kuɗin wa zo na sai na ci kowaye shi haka zuciya ta yi rauni babu haƙurin a ciki da shi yasa ya ce imani ba zai yiwu babu haƙuri kuma ko da an samu imanin to zai zama mai rauni ne kwarai da gaske wa sahibuhu mimman ya'budu Allah ala harf mai wannan imanin shi zai zama Eh, cikin waɗanda suke bauta wa Allah kan gaba wa minan nasi man ya'budu Allah ala harf fa in asabahu khairun annabi, bih wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi khasira duniya dunya wal akhirah dhalika huwa al-khusran mubin Allah ce cikin mutane akwai wanda yake bautar Allah akan gaba yana kan katanga in asabahu khairun itma'anna annabi. idan alheri ya same shi sai ya nutsu sai ya tsaya a ci gaba da addinin da shi saboda yana samun abin da yake so yana amfana da addinin amma duk ran da abubuwa suka juya aka fara shiga wani rintsi da wani tsanani in kalaba ala wajihi sai ya juya akan fuskarsa sai ya bijirewa addinin sai ya canza wa musulmi fuska ce shi daman kawai dai yana tare da su ne amma a zuciya shi daman yana da su ba wale yana saba kun fatahun min Allah ya alam na kun ma'akun don haka ne wale yana sabat kun musibatun ƙaru alam na nastahwi da alaikum wa namna'akum min al-mu'mini idan wani fatahi ya same ku kuka samu wani abu na jin daɗi na ganima su rika cewa ashe da ba muna tare da ku ba yanzu ganima ba za a raba da mu ba wai dan wata musiba ce ta same ku sai su koma suna ga kafirai cewa ba mu sa kun samu galaba ba muka ba ku kariya daga muminai Allah ce zai yi hukunci su kuma zai taba ba wa kafirai wata galaba akan muminai ba to daga cikin mutane akwai wanda musuluncin sa da imaninsa shi ne irin roman da yake samu a cikin tafiyar gwargwadon roman da ya samu a cikin tafiyar gwargwadon yadda zai nutsu a yi tafiyar da shi gwargwadon yadda abubuwa za su canza a shiga wani rintsi da tsanani ba lokacin kuma zai juya baya ya canza fuska kalama ala waje Allah ce duniya wa akhirah wanda ya hasarar duniya da lahira ya hasarar duniya domin abin da yake so ya samu ba zai samu ba su ma waɗanda yake yi musu wannan bambancin kafiran su ba yadda za su yi da shi ba kuma za su biya masa buƙatarsa yadda yake tsammani ba kuma da yawa tarihi ya nuna wannan da dama daga cikin waɗanda suka mayar da fuskar su zuwa ga kafirai suka ba su gudunmawa yadda za su cutar da 'yan uwansu musulmi ƙarshe a wulaƙance suka gama su kansu kafiran ba su yarda da su ba za su ce wanda ya cutar da ƴan uwansa mu ta za mu amince masa ba zai cuce mu ba ba su yadda da shi ba ƙarshe a lalace zai ƙare to haka zai yi asarar duniya sannan kuma ya asarar lahira zalika huwa al-khusranul mubin Allah ce wannan ita ce asara bayyananniya duk wanda zai zanto ba shi da haƙuri da juriya akan abin da zai fuskanta a yayin tafiya kan hanyar Allah to babu shakka wannan imanin sai yana da rauni ولم يحظ منهما إلا بالسبقة الخاسرة أتكين تفيس أتكين أيوسة تنونية بيسام كومي با سيوانا كاس وانشي وانا باب ريبا أتكين سا فخير عيش أدركه السعداء بصبرهم وترقوا إلى أعلى المنازل بشكرهم فخير عيش ما في الخير رايوه أدركه السعداء بصبرهم wanda suke masu wato rabauta sun same shi ta hanyar haƙurinsu wa taraqqaw suka samu ɗaukaka ila a'lal manazili zuwa ga mafi ɗaukakar gidaje ko masaukai bi shukrihim da godiyarsu fasaru baina janahi sabri wa shukri ila jannatin na'im suka tafi tsakanin fukafukai na haƙuri fiffiken haƙuri da fiffiken godiya suka tashi da waɗannan fukafukai zuwa ga aljanna ta ni'ima wa zalika fadlullahi yu'tihi man yasha wannan kuma falalar Allah ce da yake ba wanda ya ga dama wallahu dhul fadlil azim Allah ma falala ne mai girma فصل نعم ولما كان الجبال نصفين نصف صبر ونصف شكر كان حقيقا على من نسى نفسه وأحب نجاتها وآثر سعادتها ألا يقبل هذين الأصلين العظيمين ولا يعدل عن هذين الطريقين الفاسدين وأن يجعل سيره إلى الله بين هذين الفريقين ليجعله يوم لقائه مع خير الفريقين فلذلك وضع هذا الكتاب للتعريف بشدة الحاجة والضرورة إليه معا وبيان توقف سعادة الدنيا والآخرة عليه معا فجاء كتابا جامعا حاويا نافعا فيه من الفوائد ما هو حقيق أن يعطى عليه بالنواجذ ويثنى عليه العناصر ممتعا للقارئ مريحا للناظر فيه مسليا للخزين منكدا للمبصرين محردا للمشمرين مشتملا على نكتة لسان من تفسير القرآن وعلى أحاديث نبوية معزوبة إلى مكانها وآثار سلفية منسوبة إلى قائلها ومسائل فقهية لسان مكررة للدليل وذلك سلوكية على سواء السبيل وذكر أقسام السبل ووجوده والشكر وأنواعه وقصر النزاع في التبديل بين الغني الشاكر والفقير الصابر وذكر حقيقة الدنيا وما مثلها الله ورسوله والسلف الصالح به والكلام على سر هذه الأمثال ومطابقتها لحقيقة الحال وذكر ما يذم من الدنيا ويقبل وما يكرم منها إلى الله ويؤذي وكيف يشكى بها من يشكى ويسأل بها من يسأل وغير ذلك من القوانين التي لا يكاد يذكر بها في كتاب سواها وذلك محض منة الله على عبده وعطية من بعد عطاياه وهو كتاب يسلك للملوك والأمراء والأغنياء والفقراء والصوفية والفقهاء ينفذ القائد إلى المسير ويؤنس السامر في الطريق وينبه السالك على المقصود نعم ما ya ce فصل فصلي. wato waccan mukaddima bayan ya gama ta da a ciki ya yi magana akan jigon gina da ya gina wani littafi Abinda ya shafi haƙuri da kuma godiya ga Allah subhanahu wata'ala sai kuma ya kawo wannan fasalin wanda a ciki yana faɗar irin abin da ya yi a wannan littafi abin da ya yi ƙoƙarin ya fito da shi a cikin wannan littafi da amfaninsa kamar yana dunkule mana matashiyar da take cikin wannan littafi da abin da ya ƙunsa a cikin waɗannan waɗannan kalmomi ya ce walamma kana al-imanu لا ياتي من يا ايمان ضبط نصف صبر قالت اذا نصف صبر ونصف شكر نصف اذا ما ذكرت موصوفه اي نصف منه صبر ونصف منه شكر اما لما كان اذا ما بدل لنا نصفين كان نصف صبر ونصف ما زي معناه بقى ولما كان الايمان نصفين yace yayi kasancewar imani ya kasu gida biyu ina ishara zuwa ga wani hadisi wanda bai inganta ba yana cikin eh, littafin fadilatu shukur na al-qara'iti musnad ad-dailami ya kawo shi innal imana innal imana nisfani innal imana nisfun shukrun nisfun sabrun wa nisfun shukur hadisi ne wanda bai inganta ba yana da rauni sosai to shine al-ghazali a cikin littafin sahiha ulumuddin sai shi ya kawo ya yi akwai littafin da yi a cikin ya ulumuddin littafi ne amma littattafai ne a ciki ba littafi ɗaya ne a cikin littafin sa na biyu da shine rubu ulmujiyat a ciki ya kawo kitabu sabri wa shukur a ciki ya kawo wannan hadisai da yake yana yawan kawo hadisai masu rauni ibn al-qayyim bai kawo hadisin ba amma ya dauki ma'anar hadisin saboda hadisin bai inganta ba ce imani ya kasu gida biyu nisfun sabrun wa nisfun shukur rabin imani haƙuri ne rabinsa kuma godiya ce to kasancewar imani ya kasu gida biyu rabinsa haƙuri rabinsa godiya kana haƙiƙan alaman nasaha nafsahu wa ahabba najataha ya dace ga dukkan wanda yawa kansa nasiha ya gaya wa kansa gaskiya kuma ya so kubuta kubutar da kansa wa athara ha ya so rabauta Allah yuhmila hadain al-aslain al-azimain wanda duk ya so yake so ya gaya wa kansa gaskiya yake so ya kubuta yake so ya samu rabauta to kada ya bar waɗannan ginshiƙai guda biyu masu girma kada ya bar shi a nan haƙuri kada kuma yayi watsi da sha'anin godiya ga Allah wala ya'dilu an hadain at-tariqain kada ya kokari kauce ma waɗannan hanyoyi guda biyu waɗanda suke miƙe totar wa an yaj'ala sayrahu ila Allah baina hadain at-tariqain yayi kokari ya sanya tafiyarsa zuwa ga Allah yana yin ta ne tsakankanin waɗannan hanyoyi guda biyu liyaj'alahu yawm al ma ma'a khairil fariqain dan ara da gobe kiyama Allah ya sanya shi tare da mafi alkhairin kungiyoyi guda biyu su ne kungiyoyi da za su shiga aljanna Allah ya ce fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir khairul fariqaini su ne waɗanda suke cikin aljanna فلذلك وضع وضع هذا الكتاب للتعريف بشدة الحاجة للتعريف بشدة الحاجة والضرورة إليهما ما ليش سبب wannan dalili ne girman waɗannan wato ginshikai guda biyu ginshiƙin haƙuri da kuma ginshikin godiya ga Allah a dalilin wannan ne aka wallafa wannan littafi don a sanar da mutane su san tsananin buƙatuwa da ake da shi da larurar da ake da ita zuwa ga waɗannan abubuwa guda biyu wato duk ɗan adam da yake son tafiyarsa ta zanto akan hanya mai ƙaƙƙiya kuma ya kai ga cimma gaci to yana buƙatar ya san waɗannan abubuwa guda biyu kuma ta yaya zai samar wa kansa waɗannan sifofi guda biyu wa bayani ta waƙofe sa'adatin duniya wal akhirati alaihima cikin wannan littafi kuma zai yi bayanin cewa ribatar rayuwar duniya da ribatar rayuwar lahira ta dogara da waɗannan abubuwa guda biyu ne sai an samu haƙuri sai kuma an samu godiya sannan a samu rabautar duniya kuma a samu rabautar lahira faja'a kitaban jami'an hawuyan nafi'an wani littafi ya kammala shi ya zama littafi ne da ya tattaro abubuwa da yawa ya kunshi abubuwa da dama kuma ya zanto mai amfani fihi min alfawaid ma huwa haqiqun an yu'adda alayhi bin nawajid a cikin wannan littafi akwai fa'idoji waɗanda ya cancanta ga kowa ya cije su da fiƙoƙinsa wato a cije waɗannan fa'idoji wato a riƙe su a riƙe su ƙanƙan kada ka yi wasa ka manta da su wato sannan alaihi kanasir a sa ɗin yatsu a riƙe su wato kada a bari su kuɓuce alli liqari'ihi yana mai jiyar da mai karanta shi daɗi yayin da yake karatunsa muri hallin naziri fihi yana hutar wato yana sama mai duba wannan littafi hutu ya ji cewa <clears throat> babu wani takurwa yayin da yake karatunsa musalliyan lil hazini yana nan lashin mutumin da yake cikin damuwa idan yana cikin damuwa ya ɗauki karatun nan to wanda zai sa damuwarsa ta ragu ko ma ta kau <clears throat> ah, munhidan lil yana kuma zaburar da waɗanda suke masu masu gazawa waɗanda suke gazawa wajen tashi tsaye da yin abin da ya kamata su yi muharridan lil mushammirina yana kuma kwadaitar da waɗanda suka zage rantse wajen su yi aiki tukuru ba dare ba rana ya ƙara ƙara musu ƙaibi ya ƙara zaburar da su mushtamilan ala nikatin hisanin bin tafsirin alquran ce littafin sa ya kunshi fa'idoji masu kyau wanda ya samo su daga tafsirin alqurani mai girma wa ala ahadith nabawiyya ya ƙunshi hadisai na annabi ma'azuwatin ila madhanniha wacce zai faɗe su kuma ya faɗi inda ya ɗauko su ya faɗi hadisan kuma ya faɗi na ya samo su wa athara salafiyya mansubatan ila qa'iliha ya ƙunshi maganganu na magabata kowace magana kuma an danganta ta zuwa ga wanda ya yi ta wa masaila fiqhiyyatin hisanin muqarraratin bid dalil da kuma sa’aloli na fiƙihu masu kyau waɗanda aka tabbatar da su ta hanyar dalili wa daqa'iqa sulukiyatin ala sawa'i da kuma wasu fa'idoji da suke da fa'idoji masu zurfi waɗanda suke da alaƙa da kyawawan ɗabi'u a bisa tafarki madaidaici wato a nan yana gaya maka cewa ga irin salon da ya bi ko kuma hanyar da ya bi wajen tattara abubuwan da yake suke cikin wani littafi ayoyi zai dauko na alƙur'ani tare da komawa zuwa ga tafsiri wadda ce hanya ta masu ilimi waɗanda suka san abin da suke yi ba sa ɗauko alƙur'ani su rika fassara shi da ka ba tare da sun koma sun ga fassarar da annabi yawa alkuranin ba da wanda sahabbai suka yi da yadda sauran manyan malamai tabi'ai da sauran atba'u tabi'i da suka yi sai rika yi wa alƙur'ani diran yana masa hawan kawara kawai abin da ya zo ransa zai ta faɗa da sunan tafsirin alkur'ani yake yi rika ɗaukan aya yana taɓa ta inda ya ga dama a'a ilimi ba haka yake ba alkur'anin nan shine mafi girman littafi da aka saukar alkur'anin nan maganar Allah ce babu maganar da ta kai wannan saboda haka ita ce maganar da ta fi kowace a yi taka tsantsan wajen fassara ta da kuma nuna ga alƙiblarta bai kamata ya zanto kana taka tsantsan wajen hikaito maganar wani babba da kake ganin girmansa ba kakka je ka faɗi maganar da ba haka ya ce ba ko ka jingina masa maganar da ba shi ya faɗa ba ko ka kirawo maganarsa ka aji ta inda bai dace ba kana tsoron wannan amma maganar Allah wanda shine rabbul alamin rabbus samawati wal ard kana da kana jin ba komai bane ka rika daukar maganar sa kana wato faɗar abin da ga dama ka ɗora sa a wannan wuri wanda ba ƙaramin hatsari ba ne ba ƙaramin hatsari ba ne idan ya zanto maganar mu a junanmu muna taka tsantsan wajen hikaito ta ina kuma ga maganar Allah subhanahu wata'ala mahaliccin sammai da ƙasai saboda haka <clears throat> ga masana ilimi sukan koma ga littattafai na masana tun daga kan tafsirin sahabbai tafsirin tabi'ai zuwa ga sauran malamai da suka zauna suka wato ɗau lokaci mai tsawo suna aiki wajen tafsirin nan su koma don su ɗauko abubuwan da malamai suka faɗa haka masana suke yi haka malamai na Allah suke yi amma duk malamin da zai zo kawai a karanta masa ƙur'ani yana faɗar abin da ransa yake so in an jima kuma ya limfasa ya ce shi tafsirin sa ba sai ya duba ba ce shi yana tafsiri ba baya dubawa wasu suna yi sai sun duba amma shi baya dubawa wanda alama ce wadda take nuna cewa kawai har ma gagarsa yake yi ragamzarsa kawai yake yi kuma kowa ya ga dama duk masu wa'azin turbi haka suke ka je kasuwa ga masu wa'azin turbi za ka littafi a su masu wa'azin kalaka to duk ba rike littafi suke kawai da haka ake haru qur'anin suna murguda shi inda suke so ka ba abin birgewa bane in kuma birgewa ne to wasu riga ka to shi da nan a anan yake so ya gaya maka cewa ga salon da ya bi tafsiri na alkur'ani sannan kuma hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam in ya kawo su sai ya ce ga inda za a same su ba kawai mutum ya rika faɗar abin da ya gada mana ce annabi ya faɗa ba wani in yana magana ba ruwansa annabi ya faɗa bai faɗa ba shi ne kawai ɓirinsa ya gamsar da waɗanda yake magana da su kowace magana ya taɓo sai ce annabi ma ya faɗa annabi yayi annabi ya ce alhalin ƙarya yake yi ko dai ya san ƙarya yake yi ko ku a'a jahilcin sa ya sa ya zaci cewa wannan abin da yake faɗa hadisi ne idan mutum ya bada hadisi to tabbas duk wani hadisi da zaka faɗa a yau ka ce annabi ya faɗe shi to tabbas yana na a rubuce in kuma yana na a rubuce to tabbas za a sami maganar malamai a kansa ya inganta ko bai inganta ba in yana da isnadi dole isnadin nan za a iya bibiyarsa don a tabbatar da mutanen da suka rawaito hadisin karɓaɓɓu ne kuma karɓaɓɓu in ko ba ya da isnadi kaga wanda ya nuna bolanka ne ya nuna bolanka ne tun wuri ma wannan tun farko ma wannan kamata ya watsi da shi to shi ce zai kawo hadisai amma ma'zuwatan ila mazaniha zai faɗi wa suwaye suka rawaito bukhari muslim abu dawud ne ko tirmidhi ko nasa'i ko ibnu majah ko imam ahmad ko Abu Dawud da tayalisi ko Tabarani ko wanda daga cikin malaman hadisi sai ya faɗa maka ga wanda ya ruwaito shi daga wanda aka ruwaito wa athara salafiyyatin mansubatan ila qa'iliha sannan da maganganu na magabata salaf as-salafus salih magabata na kwarai da su ne <coughs> sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama akan gaba sannan tabi'ai almajiran sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama sannan almajiran almajiran annabi sallallahu alaihi wasallama da su ne khairul quruni su ne mafi alkhairin al'ummu da aka yi guda uku sannan sauran limamai na shari'a waɗanda suka biyo baya irin su Imam Malik irin su Imam Ahmad Abu Hanifa Imam Shafi'i Al-Auza'i Sufyan al-Thauri Sufyan ibn Uyayna da sauran manyan malamai da aka yi a tarihin kafuwar wannan addini to kowace magana zai kawo zai danganta wannan magana zuwa ga wanda ya faɗe ta sannan kuma zai kawo maka matsaloli na fiƙo masu kyau amma kuma zai tabbatar da su ne da dalili ba haka kawai zai rika koro maganganu ba tare da dalilinsu ba zai gaya maka ga magana iri kaza ga kuma dalilinta dalilin nan ko ne daga Alƙur'ani ko daga sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama ko daga kiyasi sahihi da malamai suka yarda da shi ko daga ijma'in malamai ko daga kiyasi sahihi ko kuma daga ɗaya daga cikin adilla da malamai suka tantance cewa ana iya kafa dalili a nan domin a fidda wani hukunci shine ma'zuwatan maqarratan bid dalil A dalil ya kunshi alqur'ani ya kunshi sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ya kunshi ijma'i na musulmi ko na malamai ya kunshi kuma kiyasi wanda yake sahihi da sauran kuma al'adilla waɗanda aka yi saɓani a kansu wa daqa'iqa sulukiyatin ala sawa'is sabil da kuma wasu fawaid wasu fa'idoji masu zurfi da suka shafi suluk suluk shine kyawawan ɗabi'u da mutum zai sifantu da su domin kyautata alaƙarsa da Allah subhanahu wata'ala wannan ya ƙunshi dukkan ayyuka na raqa'iq ya kunshi tuba zuwa ga Allah ya kunshi mai da al'amari ga Allah ya kunshi tawakkali ya kunshi kyakkyawan fata zuwa ga Allah subhanahu wataala ya kunshi inaba mai daga waɗanda duka suna cikin bangaren da ake kira sulukiyat ya kunshi haƙuri da muke magana a kansa godiya ga Allah subhanahu wataala kyawar mu'amala da mutane wanda duk yana daga cikin sulukiyat duk waɗanda suke bin wato suke bincike a waɗannan ana cewa ilmu suluk to zai kawo su amma ala sawa'is sabil bisa hanyar da take madaidaiciya ba tare da kaucewa ba da shigo da wasu abubuwa <coughs> waɗanda aka shigar da su da sunan sulu ko tasawuf alhalin ba sa ciki wa zikri aqsamis sabri wa wujuhihi zai kuma faɗi kashe-kashen haƙuri haƙuri ba kaso ɗaya ba abu ɗaya ba ne haƙuri ya kaso gida-gida zai faɗi kashe-kashensa da fuskokinsa wa shukri wa adwa'ihi zai faɗi godiya kuma da nau'o'inta wa faslin niza'i zai kuma raba gaddama fi tafdili bainal ghani shakiri wal faqir sabiri wajen bayanin cewa tsakanin mai wadata mai godiya da kuma faƙiri mai haƙuri wane ne yafi da mai wadata mawadaci mai godiya ga Allah da faƙiri mai haƙuri da juriya wane ne yafi falala zai raba gaddama akan wannan batu wa zikiri haƙiƙacin duniya da kuma faɗar haƙiƙanin duniya ya take wa ma mathalaha Allah wa rasuluhu wa salafus salih bihi da abinda Allah da manzansa da magabata na ƙwarai suka buga misalin duniya da shi alqur'ani Allah ya buga misalin duniya da abubuwa da dama haka nan annabi ya bada misalin duniya da abubuwa da dama haka da cikin maganganun magabata sun kwatanta duniya da wasu abubuwa to yaya wannan misalan kwatancen da suka yi wal kalami ala sirri hadhihi al amsal wa mutabaqatiha li haqiqati al hal zai magana akan sirrin waɗannan wato misalai kwatance da Alƙur'ani yayi ko sunna ta ko maganganun magabata sirrin da yake ciki da kuma yadda wannan misalin ya dace da yadda abin yake a ƙasa wa zikri ma yuzammu min ad-dunya da kuma abin da ake suka a cikin al'amarin duniya menene a cikin duniya ake sukansa wa yuhmadu kuma menene a cikin duniya ake yabansa wa ma yuqarribu minha ila Allah menene a cikin duniya yake kusantar da bawa zuwa ga Allah wa yub'idu kuma menene a cikin duniya yake nesanta bawa daga Allah duk zai yi bayanin wannan wa kaifa yashqa biha man yashqa ta yaya wanda yake tabewa a dalilin duniya yake tabewa wa yas'adu biha man yas'ad ta yaya wani yake rabauta ya cire ribar rayuwarsa ta duniya ta yaya yake samun wannan wa ghairi zalika min al-fawaid allati la yakadu yuzfaru biha fi kitabin siwa da sauran fa'idodi daban-daban wanda da wahala ka same su ba a wannan littafi ba in ji mai littafin wa zalika mahdu minnatillah ala abdihi ya ce to wannan ba komai bane tsantsar baiwar Allah ne da yawa bawansa yana nufin shi kansa wa atiyatin min ba'di atayahu wata kyauta ce daga cikin kyaututtukan ubangiji da ya yi masa fa huwa kitabun yace littafin nan da muke za mu karanta ya suluhu lil muluki wal umara ya dace da sarakuna da 'ya'yan sarakuna wal aghniya wal fuqara ya dace da masu wadata ya dace da masu talauci wasufiyyati wal fuqaha ya dace da sufayi ya dace da malaman fiqihu ko za a da can haka ake ba zaman ba wato ana zaman ba ga miciji tsakanin fuqaha da sufaye. su sufaye sun ce ilimin su ba na shari'a bane shari'a daban ilimin su daban su kuma fuqaha sun ce su kuma bincike suke akan haka shari'a to shi yasa sai hada su kamar yadda ya hada al-fuqara wal aghniya sai kuma ya hada A wal fuqaha to kowanne zai ga abin da zai amfane shi a ciki da suhayan da malaman fiqh malaman shari'a yulhidul qa'ida ila al-masir wanda ya zauna zaman da baro to zai ta sadre zaburar da shi ya kama hanya ya miƙe wa yunus as-sa'ira fi tariq wanda yake tafiya akan hanya kuma yake cikin tsoro da tababa to zai sa tsebe masa kewa wa yunabbihu as-salika ala al-maqsud wanda ya kama hanya kuma zai nuna masa ga inda ya kamata ya bi ga inda ya kamata ya nufa to bari karasa dan mu dan mu abin da mu kawi karshen mukaddimar ya so uh, karatu na gaba sai mu mu kutsa cikin littafin kai tsaye wa ma hadha fa huwa juhdul muqil wa muflis kaga duk magana can da yayi wanda take nuna kenan wanda take nuna ya wato kambama littafinsa da aikinsa cewa ga yadda ya gina littafinsa ga abubuwan da yake zai yi a cikin littafinsa kuma wannan kyauta ce tsantsar baiwa ce daga Allah da ya masa kuma aikinsa da zai yi a cikin littafin kowa yana da buƙatar ya saurare shi ya karanta to sai dawo kuma yake cewa tare da haka tare da wannan fa huwa muqil wannan wani dan kokari ne na wanda ba ya da sai dan kadan shi bai da sai ɗan kaɗan to ɗan ƙoƙarinsa kenan wa ƙudratul muflis iya ƙoƙarin wanda yake wa an wawashe shi ne ba shi da komai to ɗan abin da zai iya kenan hazara fihi min da'i wa in kana min ahlihi a cikinsa ya ya tsawatar daga cuta ko da ko shi yana da ita maka ya tsawatar akan wasu cututtuka ko da shi yana da cutar wa wasafa fihi dawa wa in qassara an tanawulihi li dhulmihi wa jahlihi ya kuma wasafta maganin wannan cutar ko da shi ya kasa shan wannan maganin saboda jahilcinsa da zaluncinsa za gaya maka magani na cutar da ya bayanin ko da shi yana da ita ya gaya maka magani maganin da koda shi ya kasa shan maganin saboda ya zalincinsa da jahilcinsa innahu kana zaluman jahula haka Allah ya da adam wa huwa yarju akramal akramin amma da haka cikin wannan gazawar tasa yana da kyakkyawan fata a gurin mafi karamcin masu karamci shine Allah wa arhamar rahimin yana da kyakkyawan fata gurin mafi tausayin masu tausayi shine Allah an yaghfira lahu yana fatan Allah ya masa gafara gishahu li nafsihi yadda yake yi wa kansa albush, yake yi wa kansa ha'inci bi nasihatihi li ibadihi almu'mini ta hanyar yayi wa bayin sa mu'minai nasiha yayi ma wasu nasiha amma shi bai taimaka kansa ba fama kana fil kitabi min sawabin fa min Allah wahda Do abin da aka gani daidai a cikin littafin nan yace daga Allah ne shi kadai kyautarsa ce baiwarsa ce yin sani fahuwal mahmudul musta'an shi kadai ne za a yaba kuma shi kadai za a nemi taimakon sa wa ma kana fihi min khata'in abinda duk aka gani na kuskure a littafin nan fa min musannifihi wa min ash-shaytani to shi da ya rubuta littafin shi ne mai kuskure kuma daga shedan ne wallahu bari'un minhu wa rasuluhu Allah da manzansa ba ruwansu da wannan kuskuren وهذه بضاعة مؤلفه المزجاة تساق ilaika. ya ce to ga abin da yake cikin wannan littafi kadarar da take ciki kadara ce da bata kai ta kawo ba ga ta nan zai gargado ta gare ka wa sil'atuhu tu'radu alayka kadarar sace kuma ga ta nan yana tallata maka fali qari'ihi ghunmuhu idan ka karanta ka je da ganimar da take ciki taka ci wa ala mu'allifihi ghurmuhu asarar da kuma me wannan kadara zai yi ta sace? an gane ko in an samu riba ka riƙe in an yi faɗi a cikin abin to a bar masa faɗuwar tashi ce to kaga masu tawalu to shi da ya zano ba ya ce wannan littafin ya gina shi kan babi 26 da kuma murfi ya ambato babubbukan a ƙarshe ya ce wasan mai tuhu uddata sabirina wa ta shakirina na sa masa suna wato tanadin masu haƙuri sannan kuma kayan ajiyar kayan ajiyar masu godiya wallahu subhanahu al-mas'ul an yaj'alahu khalisan liwajhihi mudniyan min ridha Allah shi kadai ne abin roƙo ya sanya wannan littafi ya zamo dan shi kadai aka yi shi kuma ya kusantar da mai littafin zuwa ga samun yardarsa wa an yanfa bihi mu'allifahu wa katibahu wa qari'ahu ya kuma amfanar da marubucinsa da wanda ya zauna ya rubuce shi da hannunsa da kuma wanda ya karanta ko kuma ce da wanda ya saurara innahu sami'u du'a wa ahlun raja lalle Allah shine mai karɓar addu'a kuma shine wanda ake fata a wajensa wa huwa hasbuna wa ni'mal wakil ya ishe mu komai ma dan da abin dogara mun gama wannan muqaddima insha Allah a karatu na gaba inda rai da lafiya <clears throat> za mu tashi a babi na farko abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure kuma Allah ya fi mana sallallahu wa ala nabiyina Muhammadin wa ala wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum